sai in maladi contagieuse. no kan bor kan adi in ga tambo fose dori dumo kan sai gane basil de coq beka mikro pictoro tuberculosis kundara na no kan ga di fulan zamai fondaira mis no gono ko fuga misa gono kan sai gane pulmonaire kan ga targa di tan boradi agatan jama'se za doro na boradi no aga sintin ga kwato kwato lalo yalla no ga dori zai tan hawara za dori zai din furu borfo hau gubara ngamo ga doro sambu misa kan sai gane extra pulmonaire ngawo borfo tatam borfo ga alwatu kul kan bora so bai ga kwato jirbi waikin ditakin da kyar gamara aman kai iga ba bora makwai ga konkonsante imadida dori zai dinsi kwata era za idi kan beka dori zai gono ga bora to nan di safara ta rusodo nan kan iye ga sida dori zo konkonsa te ase kwato bero tuberculose safarai gono no lokutor kwarai kulra forbano igate handu iddu safarai no boragate safari dumdum no iga no borase amma iga safarai no no da borati na ne sijo susu bai kulu kinini zengon kan boragan susu bara za mana alkirka handu hinkan da chargamara handu hinka banda boraga ka ga konkonsa tagite imadugadi da lori zaidin gono walmo isintin gabu wo no a ga handu taki safarai san bukwai ne. Kwato bero dori no kan igahin ga safar hal dai bora na safara gana mataka hima da kan sin da kayya bora ga duba. Tan baba kulsino zama kwato bero go bora se isin gane bora ma si ba funai jamara. Gangi ba hau gona kan igate sai se ma kyalle zadan meoga fatayon la borai ga. niger labo da an dunya labai na san kasan buga kwato bero tuberculoso misa panza ne ga kwagiri zambar hinkan da waran zara amma a ne ma irma ke kursu bon fere irga dangine sensibilisation et à l'avant-garde